A yau ne wannan darasi namu ya zo ne za mu koyar da jima'i a zaune. A lokacin da mai gida zai yi jima'i da uwar gida, shi zai zauna a zaune ya jingina da bango ko kuma in ce ya jingina da kan gado. Lokacin ne zai matse ƙafafun shi ya tashi zakare shi tsaye. A lokacin da aka ɗan gama wasa haka sai ke uwar gida sai ki zo ki tsuguna. kamar da zaki fitsari haka sai ki saka a azzakarin a ciki kina sama kina ƙasa kina ɗan masa ki saka kina ɗan shashafa kansa kina wani kai kuma ya kai ne gida a wannan lokaci ba wai tsaya za ka yi kana kallon uwar gida kana jin daɗi ba a'a kai ma kana ɗan wasa da nonanta kana sha kana wasa da guda ɗaya kana wasa da shi da harshenka kana kaɗa shi ita kuma tana sama tana ƙasa tana wasa haka yawwa wannan darasi namu muna koyar da shi ne ga masu aure